safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da hudu ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 153 daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam allah ubangiji ya gafarta masa muna tattauna matsaloli da suke da alaka da babukan da ainihin wato wannan malami shekul islam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah yayi akan bayani game da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye harshe da kuma zaben irin maganganun da ya kamata a faɗa da barin waɗanda bai kamata a faɗa ba ya mana karatu akan amfani da lafazin lau wanda muka ji cewa akwai nasoshi da suka zo daga manzo Allah sallallahu wanda suka nuna hani zuwa ga amfani da ita laudin sannan muka ji daga al-Imam bukhari Abu Abdullah rahimahullah daga cikin as-sahih dinsa a inda ya ƙulla babi akan babu ma ya juzu minan lau a cikin kitabu tamanni na littafin sahihul imam al-bukhari rahimahullah kamar yadda muka ɗauki alkawari insha Allah za a ɗan ƙara bayanai sama-sama dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi akan bayani akan isti'malatu lafzi lau yadda ake amfani da kalmar lau a farko daga cikin bayanan da za mu karanta a nan akwai maganganun da suke mun ɗauko su ne daga wasu malamai za mu ambaci inda suke daga ƙarke ita dai asali lafazin lau ana amfani da ita ne don attamanni don yin buri kamar yadda ake amfani da lafazin laita to haka kuma ana amfani da ita don ta ba da wasu ma'anoni wadda za mu zo mu dangane da tamanni laita tana bin sawun abin da ake tamanni din da shi ne idan ya zama burin na alkhairi ne to ta zama alkhairi idan ya zama burin da ake so a yi amfani da ita wajen ambatan shi na sharri ne ta zama sharri alal misali malamai suka ce zai iya yiwuwa ya halasta a wuraren da suke nuni zuwa ga ayyukan alkhairi kamar a ce mutum ya dinga tamanni na haddace alkur'ani ko aikata ayyukan alkhairi ko guje ma ayyukan sharri da aka san haka kuma idan mutum yana tamanni yana burin ina ma da ya samu dama aikata wani laifi ko wata barna ko wani fasikanci ko wani zalunci wannan kuma tana bin sawun ainihin wato irin wannan tafarkin ne suna hujja da wannan hadisi da muka ji a makon da ya shuɗe daga littafin al'imamu turmizi wanda manzala Allah yake cewa innama duniya li arba'ati nafari duniya tana ga mutane hudu ne a inda muka ji daga cikin mutanen akwai wanda ba shi da abin da aka sa ran ya samu amma yana fatan ya samu yayi alkhairi sai ya samu ladan mai alkhairi akwai wanda kuma yake fatan ya samu yayi sharri sai ya samu zunubin wanda ya sharri sannan har ila yau ana amfani da lau ga abin da ba tamanni ba wani abu daban shine kamar isti'maluha fil i'tiradi ala shar'i idan mutum daga cikin inda ta haramta shine mutum ya amfani da lau ya zama yana kokarin nuna wato cin gyara ko kuma yin fito na fito da shari'a shine kamar faɗin da Allah ya ba da labari game da munafikai da suke cewa lau ata'una ma qutilu kaga suna kokarin su yi ja'in jari da shari'a Allah wanda Allah ya ce ma mutane su fita yaki mutane suka fita yaki sai aka kashe wasu daga cikin su sai munafikai suka koma gefe suna cewa lau aqauna ma kuce to a irin wannan lau ba ta halasta amfani da ita ba shine al-itiradu al-shar na daya kenan akwai kuma istimaluha fil itiradi ala al-qadari amfani da lau wajen yin fito na fito da kaddara Allah kamar faɗin Allah da yake ba da labari har ila yau da suke cewa laukanu inda ma matu wa ma kutilu in ji dai ha ila munafukai a cikin alu imran laukanu na da a ce suna tare da mu ma da ba su mutu ba wa ma kutilu ma'ana da kaddaran mutuwa ko kisa ba ta riske su ba yanzu wannan amfani ne da lafazin lau fil itiradi ala shar'i na biyu kenan sannan akwai kuma amfani da lafazin lau fil ihtijaji bil qadari ala al ma'asiya al ihtijaju bil qadari ala al ma'asiya kafa hujja da kaddara dan mutum ya justifying mutum ya nuna cewa laifin da yayi na saɓo to yana da uzuri a akai shine Allah ne ya kaddara mushi an yi magana akan wannan a baya misali in shi shine law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una cewa da suke yayin da Allah ya ga dama da bai bari mun yi shirka ba da mu da ubanninmu haka faɗin kafirai wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu da Allah ubangiji mai rahama ya so da ban bauta wa gumaka ba duk wannan al ne bil qadari ala al-ma'asiya shi mana daga cikin kofofin da basu halasta ba na amfani da laushi ne na uku kenan ko sai kuma yana halasta ayi amfani da lafazin lau a wajen tamannin khairi almahab mutum yana burin tsantsagariyar alkhairi to zai iya amfani da lafazin lau kamar shine inda ba cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqutul hadiya game da aikin haji kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Jabir dan Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen aikin haji bai yi tamattu'i ba sai dai kirani saboda ya samu kanshi a cikin sarƙaƙiyar shigowa da hadaya shine yake fata yana burin ina ma da shi ma bai zo da hadaya ba da ya yi tarayya da sauran sahabbai wajen yin wannan aikin hajji na tamattu'i waɗannan maganganun dukansu za ka yi samun ƙare-ƙaren bayani a cikinsu daga littafin sharhu kitab tauhid na malam muhammad bin salihin al-uthaymin rahimahullah sai kuma magana daga al-imam al-qadi iyad bin musa al-yahsubi a cikin littafin masharikul anwar ala sihahil asari littafi ne mujalladi biyu wanda yake kaman kamus ne na fassara maganganu da da da da, bayani akan kalmomi waɗanda suke da rikitarwa ko kuma suke da wahami da aka samu a cikin riwayarsu na limamul imam qadi Iyad babban malami daga cikin malaman malikiya sanannen malami Allah ya gafarta mishi gashi yake cewa wa'alam anna law ta'ti ghaliban fi kalamil arabi limtina'i shay'i limtina'i ghairi limtina'i shay'i limtina'i ghairi ka sani da cewa lau tana zuwa ne a cikin maganar larabawa don nuni zuwa ga rashin yiwuwar faruwar wani abu sakamakon rashin samuwar yanayi din faruwar shi din kamar ka kaulihi lau kuntu rajiman bi ghairi bayyina rajamtuha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zai yiwu na jifa na haddin zina ba tare da shaida ba da na jefe wannan mata walau akhara lazittukum da kuma bayanin da ya faɗa dangane da kissar da muka ji a rannan ta wisali cewa da manzo Allah sallallahu yake da a ce watan yayi jinkiri da na ƙara muku dadewar ku ba ku ci abinci ba haka fadin sa walau istaqbaltu min amri masadbartu masu qutul hadaya wannan da muka ji daga hadisin Jabir dan Abdullah wanda Bukhari da Muslim suka rawaito malam alqadi ya ci gaba da cewa wa a Tibi bi ma'ana in hakanan Lau tana zuwa da ma'anar in ka kauli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa walau a'jabatkum walau a'jabatkum ma'anan shi ai wa in a'jabatkum in mukhaffafa wa alaihi yuta'awwalu al-hadith kuma a haka ake fassara hadisin nan faɗin ainihin wato ah, salimu ɗan gidan abdullahi dan umar da yake cewa laukunta turidu an tusiba sunna ai in kunta turidu an tusiba sunna kisa ce wadda al bukhari da al nasai da al malik a cikin muwatta sun fitar da kissar na aikin hajji wanda sarkin musulmi na banu umayya ya baiwa hajjaj ɗan yusuf amirul hajji sai mushi wasiya ya ce idan ka je ka dinga koyi da abdullahi dan umar duk abin da ya aikin hajji shi za ka yi to da aka je abdullahi dan umar sai ya zo bayan zawalin rana yana yana ainihin wato cigiyan ina hajjaju a filin a filin mina ya ce da shi a fito a je a yi jifa yanzu sai ya ce to ina zuwa bari in fito to da da da da ya fito shine sai salimu dan gida abdullahi dan umar suna tare da mahaifin sai yake ƙara yin ta'aliki akan magana yana cewa law kunta turidu an tusiba sunna ya kai hajjaju in dai kana son ka dace da sunna to yanzu ya kamata a fita aje a waɗannan ayyuka to lafazin law anan ma'anar shi in kunta turidu an tusiba sunna in mukhaffafa wata ke da nuna sharadi haka fa aqsir al khutba yace mishi sai ka takaita hudubar da zaka yi idan kana so ka ka cimma sunna amin a ranar arafa ne ba ba ranar zaman makka ba ba ranar zaman mina ba wata atili taqlili ka qaulihi tana zuwa kuma dan nuna abu dan kadan ne kamar yadda manzo Allah yake cewa walau bi shiqqi tamra anan ma'anarta taqlil ai wa in bi shiqqi tamra ka guje ma wuta ko Ko da ɗan yankin dabino ne haka faɗinsa waltamis iltamis walau khataman min hadidin ka je ka nemo ko da zobe na ƙarfe a wannan hadisi na ɗaurin aure ɗin nan ko wata ati lau bi ma'ana halla hakanan lau tana zuwa da ma'anan halla wadda ke nuni zuwa ga tai ka ƙaurihi kamar idan ka ce lau ita kamar da annabi eh, Musa ya ce kenan ko laushi ita lattakhasta alaihi ajran ai ma'anan shi lima la tattakhidu alaihi ajran me zai hana ka karbi kudin aikin da kai musu qala daudi ma'anahu halatta khasta al-imamu daudi yake cewa ma'anan shi wannan laushi ita ai halla ittakhasta alaihi ajran wa hadha iltifatun ila al-ma'ana la ila al-lafz malam iyadu ya ce wannan yana nuni zuwa ga karkata wajen fassara ma'anarta ba wai abin da lafazinta yake a kai ba walau laisat bi ma'ana halla domin a lafazance dai ba ta zuwa da ma'anar halla wa inna ma tilka laula wadda take zuwa da ma'anan halla kai tsaye ita ce laula wa qauluhu haka faɗin shi da yake cewa allau taftahu amala shaitani anna law taftahu amala shaitani ai anna qawlaha wa da ma'anaha yuzhiru ta'ana alal cewa ka dinga yawan faɗan lau ka saba da yawan faɗanta to yana bayyana cewa kana suka kaddara ne wa yufdi bil abdi ila tarkin riba bima aradahu Allah sai zama hakan zai kai bawa zuwa ga rashin yarda da abin da Allah ya hukunta masa li'an alƙadar idan zahara bima ya karahul abd saboda idan ƙaddara ta bayyana da wani abu da bawa yake tsoro ƙala sai ka ji ya ce laufa fa'altu kaza lam yakun kaza da na aikata kaza da kaza bai faru ba wa qad marra fi ilmin lahi annahu la yaf'alu illa ma fa'ala alhalin ya gudana a cikin ilimin Allah cewa babu yadda za a yi ya aikata sabanin abin da ya aikata wannan abin da ya aikata shine kaddarar da Allah ya hukunta zai aikata ta a matsayin sababin faruwan wannan sakamakon da ya biyo baya to babu yadda za a yi aikata wani abu aka san haka wala yakunu illa alladhi kana yace kuma babu abin da zai faru sai abin da ya riga ya faru idan abin ya faru a haka to dama a haka Allah ya rubuta shi zai faru babu yadda za a faru aka san haka wannan duka manganu daga littafin ainihin ah, masharikul anwar ala sihahil asari na malam alqadi iyad bin musa al-yahsubi rahimahullah sai kuma daga littafin al-imam al-hafiz ibn daqiq al-eid shine littafin ihkam al-ihkam fi ihkam al-ahkam sharhin ummatul ahkam wannan da da aka sani yace in ji malam eh, ibn daqiq yake cewa wa صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ma استدبرت ما أهديت amrani. yace akwai abu biyu a nan ahaduhuma abu na farko jawazu isti'mali lafzati law halastin amfani da lafazin law fi ba'dil mawadii a wasu wurare wa in kana qadwa da fiha ma yaqtadi khilafu zalika ko da yake fa an samu wasu maganganu da suka zo a cikin wasu hadisai wanda suke nuni zuwa ga akasin wannan magana cewa bai halasta ba wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallama shine faɗin Manzala da yake cewa fa inna law taftahu amala shaytan wa qad qila fil jam'i bainahuma inna karahataha fi isti'maliha fil talahhufi ala umuri dunya yace an faɗi game da ya za a hada hadisan da nan da Manzala sallallahu alaihi ya amfani da law yace law istaqbaltu min amri da kuma inda yace kar a dinga faɗan law fa innaha taftahu amala shaytan ya za a hada su wasu malamai suka ce hani ya zo ne dangane da amfani da lau don nuni zuwa ga kubucewar burace-buracen duniya idan wani abu na burin duniya ya kubuce maka kana alhini kana makoki akan rabuwa da shi to sai kai amfani da lau a nan ne aka hana in ma ƙwalaban kama kalu ko dai zama neman samun abun kamar da ake cewa lau fa'altu kaza hasala li kaza wa in ma haraban ko kuma guje ma faruwar wani abu ka kaulihi law kana kaza lama waqa ali kaza ko ya zama kana damuwa akan faruwar wani abu ko kana damuwa akan rashin faruwar wani abu wani abu na bala'i ya same ka kana damuwa ko kuma wani abu na alkhairi ya kubuce maka kana damuwa akan abun duniya to duka biyun su ne aka hana wannan sai yake cigaba da cewa lima fi dalika min surati adami tawakkuli fi nisbati al-af'ali ila al-qada'i wal qadari saboda abin da ke cikin irin wannan damuwar na nuni zuwa ga cewa kai mutum ne wanda ka kasa danganta faruwar abubuwa da rashin faruwarsu zuwa ga kaddara Allah da hukuncinsa wa amma idan stu'milat fi tamannil qurbat inda kuma ya halasta shine amfani da lau a wajen yin burin ina ma da ka samu halin aikata wasu ayyukan alkhairi kama ja'a fi hadal hadisi fala karahata fi hadha malam ibun da kike yake cewa kamar da ba cikin wannan hadisi na la ustaqbaltu min amri ya yace to anan babu karahiya amma aw ma yaqrubu minhu babu kuma abin da ya kusa ma da karahiya ma'ana burin wani aikin alkhairi wanda zaka so ka yi ko ka ga wani yana yi kai fatan ina ma zaka samu halin yi kai baka da lafiya da zaka dinga yin azumi ka dinga fatan ina ma ka samu lafiya ka dinga yi baka da kuɗin sadaka ka dinga fatan ina ma zaka samu kuɗin sadaka baka da kwakwalwa haddace qur'ani ka dinga burin ina ma zaka samu kwakwalwa ka haddace qur'ani kai ma da wasu ka haddace ire-iren ayyuka na alkhairi haka da zaka ga wani nayi kai fatan ina ma kai ma ka samu halin yi ko kuma ko da ba ga wani yana yi ba ka dinga burin ina ma ka samu halin yi to wannan yace babu babu matsala game da amfani da lafazin lau'ana wannan maganganu kenan daga malam ibnu daqiq al-eid a cikin littafin al-ihkam ihkamul ahkami bi sharhi umdatul ahkam sai kuma daga al'imamul imamul hafiz ibn hajar wanda mun ji wasu maganganu daga daga cikin littafin sayul bukhari da tare da sharhi kaɗan to a nan kuma mun ɗauko daga ibn hajar inda yake cewa a cikin fatihul bari wani kala ibn hajar fi fatihi an al-qurtubi annahu qala fil mufhim al-imam qurtubi kamar yadda ibn hajar ya da labari qurtubi a cikin al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhis muslim yana cewa mahallun nayi an itlaqiha ya'ani law innama huwa fi ma idza utliqat mu'aridatan ko mu'aradatan lil qadri malam qurtubi abul abbas yake cewa rahimahullah da aka hana na amfani da law shine idan aka saki lafazin law dan tai karo da kaddara ma'atikadi anna zalikal mani'a law irtafa'a law waqa'a khilaful maqduri tare da kudurta cewa wannan abin da ya hana faruwa abu yadda kake so da za a cire shi to da abin da ya faru ya zama akasin kaddar da ka gani la ma idza akhbara bil mani'i ala jihati an ta'alluqa bihi an ya ta'allaka bihi fa'idatan fil mustaqbal ba wai ta fuskar ya bayyana cewa wannan abin nan din wannan abin da ya hana din yana fata a nan gaba ya riko da sababinsa ta yadda ba zai samu wannan matsala ba ma'ana kai da kanka ne kai jarabawa sai ka tabbatar ba kai karatu ba sai ka faɗi kaga rashin karatun nan sababi ne baka mai da hankali ba bane ko to idan ka zo kana bayani akan da na sani da na yi karatu sai zama manufar maganarka ka shine inda ka samu halin karatu da san ba za ka faɗi ba da ƙaddarar ta canza to wannan babu kyau amma ya zama manufar magana ka shine bari nan gaba in zan sake yin jarabawa nan zan yi karatu don riko da asbab to kaga nan babu laifi ko mun gane sai ci gaba da cewa a fa inna mithla hadha la yukhtalafu fi jawazi itlaqihi irin abin da zaka faɗa na ƙoƙarin nan gaba zan yi riko da sababin da zai dace mini da samun nasara to babu saɓani akan faɗan shi anan walaysa fihi fathun li amali shaitan kuma wannan baya bude kofar aikin shaidan wala ma yufdi ila tahrimin kuma baya jawowa zuwa ga wani haramci haka ibn hajar ya bada labari daga malam abul abbas al-qurtubi a cikin littafin al-mufhim hakanan sai kuma al-imam muslim a cikin sharhin shi na al-minhaj yake cewa amma man qalaha ta'assufan ala ma fata min ta'ati ta'ala wanda ya amfani da lau domin ya nuna bakin cikinsa akan wani abu da ya kubuce mushi na da'a da biyayya Allah auma ma huwa muta'azzarun alaihi min zalika ko abin da ya gagare shi yafi karfin shi na da'a din wa nahaw hadha ko ire-iren wannan fala ba'asa bihi babu lafi wa alaihi yuhmalu aktharu al-isti'mal al-mawjud fil ahadith malan nawawi yake cewa a bisa wannan ma'anar za a yi riko da mafi yawan amfani da lafazin lau da ya zo a cikin hadisai daban-daban sai ci gaba da cewa okay wannan iya maganar al nawawi kenan wa binana alayhi yuqalu inna in kana istimalu law fi fi fi lawmin nafsi ala tafwit amrin mahmudin fala ba'sa bidhalika rashin haka zamu iya cewa kenan idan mutum ya amfani da law dan ya zargi kanshi akan gazawa wajen yin aikin alkhairi to babu laifi dan ya zargi kanshi akan gazawa wajen aikin alkhairi ko kuma yin eh, sakina dafi game da wasu ayyukan alkhairi ah, ko yin lalaci akan ayyukan alkhairi ko zakewa akan ayyukan shari to babu laifi mutum ya zargi kanshi a nan na nadama da fatan zai gyara nan gaba sai kuma ah, maganganu na imamu ah, abin nan al'aini badruddin al'aini a cikin littafin shi mai suna umdatul qari bi sharhi sahih bukhari inda yake sharhin hadisin nan na sulaimanu ibnu dawud alaihi assalam wanda Suleiman manzo Allah sai sun yake bada labarin cewa Sulaimanu yi niyya hada runduna ta soja sai ya ce nan al-lailata ala mi'ati mar'a daren nan zan kewaya akan mata guda ɗari au tis'in wa tis'ina a wata riwaya ko kuma mata casa'in da tara kulluhunna ya ati bi farisin yujahidu fi sabilillah ina fatan kowace a ciki ta samu ciki ta ɗauki ciki ta haifi ɗa namiji jarumi soja sai zama na haɗa rundunar kenan ta jihadi sai wani daga cikin jama'a sai ya ce mishi qul insha Allah ranka ya daɗe ka ce in Allah ya so a riwaya aka ce falam ya qul insha Allah bai faɗa ba sai manzo Allah sai ya labari ke cewa falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidatu, gaba ɗaya jima'in nan da ya tsawon dare to mace ɗaya ce ta ɗau ita ma ja'at bi shiqqi rajulin ko insan sai ta haifi rabin mutum ta yi bari da ka sai zama gaba daya wannan niyyar da wannan burin da ya ci bai cin masa ba sai manzo Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da ran da wanda ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke hannun shi law qala insha Allah da ya faɗi insha Allah din nan la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'una da gaba ɗaya matan nan za su ɗauki ciki kuma su haifi ‘ya'ya maza sojoji da za su zama runduna guda su yi jihadi to da badruddin la'ayi ya bayani akan wannan hadisi sai yake cewa fihi dilala ala jawazi qawlihi la law amin a wannan yana nuna halasci zuwa ga halascin a ce wato law wa laula da kuma laula ba'ada wuqu'il maqduri bayan abinda Allah ya kaddara ya faru domin a wannan kisar a Allah ya riga ya kaddara haka za ta faru babu yadda za aka san haka din ta faru ko mun gani amma sai gashi manzo Allah ya ce da yayi abu wani akasin abin da ya aikata ko da ya kara abu akan abin da ya aikata ya bawa Allah mashi'a to da kaddarar ta zo sabanin haka ko mun fahimta shine sai malai yake cewa wannan na nuni zuwa ga halastin watin faɗan lau da laula bayan wucewan abin da Allah ya kaddara waqad jaa fil qur'ani min zalika al'aini yake cewa an samu da dama daga cikin haka a cikin Al'kur'ani: wa fi kalami sahabati was salafi da maganganun sahabbai da salaf yace kuma wasata'ati ya'ati tarjamatul bukhari babu ma jaa ma babu ma yajuzu min al wanda muka ji a baya wa amma annahyu an zalika wa annaha taftahu amala shaitan fa mahmulun ala man yaqulu dhalika mu'tamidan ala al-asbab sai zama wannan za a ɗauke shi ne inda aka hana da kuma cewa tana buɗe kofar shaitan to zai zama wanda yake faɗi ne ya zama ya dogara da sababi kawai kaga shi wancan abinda ya kubuce mushi shine rashin barwa Allah mashi'a ya aikata sababin sai yayi kusuri wajen barwa Allah mashi'a to laifin na zuwa ne idan ya zama mutum yana yana ganin kamar wani sababi ne da bai cika ba al'amarin bai faru ba mu'ridan anil maqduri ya zama ya kau da kai daga barin abin kaddarawa aw muddajiran minhu ko kuma ya zama ya rena kaddaran yana ganin ba ta iya komai ba wannan magana kenan ta ainihin malam badruddin al-aini daga littafin sharhin sahihul bukhari nashi mai suna umdatul qari sai malam ya ci gaba da cewa wa fi fatihil bari ibn hajar qala at-tabari tariqul jam'i bayna hadha an-nahyi وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع cewa yadda za a haɗa hadisan guda biyu inda yana halarci da inda yana babu babu laifi shine a ce hanin ya zo ne yana keɓantuwa da inda mutum ya faɗa yanke yana ganin cewa rashin faruwa aikin nan shine ya hana fal ma'ana la taqillu li shay'in la taqul li shay'in lam yaqa law anni fa'altu kaza lawaqa abin da ake so ka gane shine ma'anar wajen ce wani abu da bai faru ba da na aikata kaza da ya faru qadiyan bi eh, zalika kana mai hukunta cewa lalle da ka aikata da haka ne zai faru ghaira mudmirin fi nafsika sharta mashi'atillahi ta'ala ya zama kana faɗa haka ba tare da ka kudurci a zuciyarka sharadin cewa sai Allah ya so ba wa ma warada min qawli law mahmulun ala ma idza kana qailuhu muqinan bi shartil madhkur abin da ya zo kuma na halasci za a ɗauke shi a bisa cewa tana halasta ne idan ya zama wanda ya faɗa ya sakankance da wannan sharaɗi da aka ambata wa huwa annahu la yaqa'u shay'un illa bi mashi'atin lahi wa iradatihi Sharaɗin shine ya zama ka tabbatar da cewa a zuciyarka babu wani abu da zai faru sai Allah ya ga dama kuma ya bada izini wa huwa ka qauli abi bakrin fil sai zama kamar magana sai na bakar da ya faɗa a cikin kogo da suke shi da manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa law anna ahadahum rafa'a qadamahu la absarana da ɗayan su ya daga kafarsa da ya gamu faja zama bidhalika kaga yace law fa'ala la hadasa kaza kenan ma'a tayaqqunihi kuma alhalin yana sana cewa anna Allah qadirun ala an yusrifa absarahum anhuma bi aman cewa koda ya ɗaga kafan idan Allah bai so a gansu ba Allah na iya kau da idanunsu ya kawo musu wata makanta au gairi uh, ko wani abu daban lakin jara ala hukumi al'adati zahira amma sai ya gudanar da zancen shi bisa hukuncin abin da aka sani ta al'adar rayuwa a zahiri ta sunnar rayuwa wa huwa muqinun bi annahum yana sana kuma cewa su da suke cikin kogon su waɗannan mutane law rafa'u aqdamahum lam yabsuruhum illa bi mashi'atillahi ta'ala cewa da sun daga ma kafan ba za su gan su ba sai da mashi'ar Allah eh, wannan a takaice kenan an an rere magana da ke cikin littafin watan Fathul Bari ila yau sai malam ainihin Sheikh Gunaiman a cikin sharhin shi mai suna Fathul Majid yake cewa qad ulima anna haula yaquluna zalika ghayra raddina غير رادين به wa ساقطين بما صار وآسفين عليه ومتضايقين منه أشد الضيق abinda aka hana na lau shine idan abu ya zama an san cewa masu faɗinta suna faɗa ne saboda ba su yarda da ƙadarar da Allah ya hukunta musu ba suna masu ganin kaman sun samu taɗewa, suna jin baƙin ciki suna jin damuwa da ƙunci to wanda zai faɗi lau a bisa wannan yanayin shine yake faɗa abin da ya haramta wahum ma zalika duna annahu yumkinu an yataghayyar da kuma suna tunanin zai iya yiwuwa abin ya canza to irin wannan shine zai zama lau tana buɗe ƙofar ayyukan shida wannan wasu rere-rere maganganu ne da na zo da su ga sunan suna da yawa za mu bar su haka sauran ɗalibai na iya samun su su ainihin wato karanta za mu tsatsallaka wasu don suna suna suna da yawa ƙwarai da gaske ga maganganu na ƙarshe karshe da za mu ji daga ibn kasirin da yake cewa هذا إرشاد من الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله fil mustaqbal an uh, an yurid uh, an yurda bidhalik an yurid dhalika ila mashi'ati Allah azza jalla allamul ghaib game da muhimmancin faɗan, uh, insha Allah ne yake cewa Allah yana nuni zuwa ga watan shiritar da manzon shi salawatullahi wa salamuhu alaihi akan cewa in zai yi magana ya dinga cewa insha ƙarƙashin fassara ma'anar faɗin Allah satajidni insha Allahu min sabiri da ire-iren su shine ibnu kathirin yake wannan magana yace allazi ya'lamu ma kana wa ma yakun Allah wanda ya san abin da ya faru da abin da zai faru a nan gaba wa ma lam yakun da ma abin da ba zai faru ba law kana kaifa kana yakun cewa inda zai faru a yaya zai zo kama sabata fi an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala sulaiman Dawud, daud kamar yadda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari game da wancan hadisin da muka ji na Sulaiman dan Dawud da lafazin shi kamar yadda muka ba da labarin shi a takaice sai ce fatabayyana min hadha mashru'iyyati qawl insha Allahu lima yuradu fi'luhu fil mustaqbal sai wannan yake bayyana shar'ancin cewa wato a dinga faɗin insha Allah ga abin da za a aikata a nan gaba walakin nahu la bagi laka an ta'ida wa'adan wa ta tudmiru ikhlafahu amma bai halasta ka ɗauki wani alkawari alhalin a zuciyarka kana da nufin saba alkawarin sai kuma ka ce insha Allah inda ake cewa insha Allah yan mai yake cewa insha Allah yan izala ko ka ji mutane suna so su izgili suna faɗa haka to wata kila a cikin yan izala kuma su insha Allah ba da gaske ba kenan shine har eh, yan duniya suka samu kofa faɗa haka wallahu alam to kai ya zama zaka faɗi insha Allah amma a zuciyarka baka da nufin cika aikin yace wala yanfa'uka qawlu insha Allah anan faɗin insha Allah ba zai amfane ka ba idza kana al mukhatibu yafhamu annaka azimun ala al wafa'i wal fi'li in ya zama mai sauraron ka yana tsammanin kana da niyyar ka cika eh, alƙawarin alhalin baka da niyya kamar bashi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan mutum ya ci bashi da niyyar zai biya sai Allah ya taimake shi ya biya idan ko ya ci niyya ya ci da niyyar ya ci banza to ba zai samu halin biya ba dama kalla da kyau ka gani duk bashin da ka ci da niyya ai kana ganin wannan duk kudin Najeriya ne national cake bari ka wawusa ko kuma kudin gado ne ai na marayu ba su da karfin da za su kwata a hannunka kai kuma kai ne wakilin su bari ka dan buta kan wasu ka za ka ga ka kasa biyan shi saboda dama baka ci shi da niyyar za ka biya ba Allah ya tsare mu wannan dai jama'a yan ƙare-ƙaren bayanai ne dangane da batu akan amfani da lafazin lau wallahu ta'ala ala sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad inda al-imamu shaykhul islam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu yake cewa fa in qila laysa fi hadha raddun lil qadri wala jahadun lahu idan wani ya ce to ai a cikin wannan magana talau da makamantansu babu tunkuɗe kaddara kuma babu musun kaddara if tilkal asbabul lati tamannaha aidan min alqadari sai ya ce to ai waɗannan sabubban da yake tamanni yake burin ina da su ma sun faru din ai su ma bangare ne na kaddara ai karatun da zaka ci jarabawa shi ma bangare ne na kaddara shi kanshi misali fa huwa yaqulu shi mutumin yana cewa ne lawa kaftu li hadhal qadari da a ce na tsaya na samu halin gudanar da wannan kaddara lan dafa'a bihi anni zalikal qadar da wannan kaddarar da na aikata da ta kubutar da ni da wannan kaddara ta same ni fa innal qadara yudfa'u ba'duhu bi ba'd ai kaddara ana tunkuɗe wata ne da wata kama yudfa'u qadarul maradi biddawa'i kamar yadda kaddarar da Allah zai jarabce ka da ita ta ciwo ana tunkuɗe ta ne da kaddarar da Allah zai baka dama ka yi ta magani haka wa qadru dhunubi bitauba ana goge kaddarar da Allah ya hukunta ta zunubi ne da kaddarar da Allah zai baka dama ka aikata ta tuba wa qadru al-aduwi bil jihadi ana kore kaddarar da auka wadda abokan gaba za su yi musulmi ne da ƙaddarar jihadi da musulmi za su yi da Allah zai ba su dama fakilahu ma min alqadari da haka da wannan da wancan duka a cikin ƙaddara ne wannan na iya faɗan haka kila sai a bashi amsa a ce hadha haqqun gaskiya ne wannan walakin qad yanfa'u qabla wuqu'il qadar makruh sai dai wannan yana walakin na hadha yanfa'u wannan yana amfani ne qabla wuqu'il qadri al makruh kafin faruwan kaddara wata take abin kyama wa amma idza waqa'a fala sabila ila daf'i amma in ta riga ta faru to babu yadda za ka kubuce mata wa in kana lahu sabilun ila daf'ihi aw takhfifihi bi qadarin akhar koda kuwa kana da hanya yadda za ka yi ka tunkuɗe shi ko kuma ka rage zafin shi da wata ƙaddarar daban fa huwa aula bihi min qawlihi to wannan aikin na kawo ƙarshen waccan ƙaddara ko rage ta shi ya fi maka dacewa fiye da ka ɗaya kana cewa laukuntu fa'altu da na yi kaza da kaza bai faru ba bal wazifatu fi hadhihi yi hala an yastaqbila fi'lahu alladhi yadfa'u bihi aw yukhaffifu athara ma waqa abinda ake nema kai a sanda wata kaddara ta faru da kai shine kai ƙoƙarin neman wata sabuwar hanya tabbatacciya a shari'a da al'ada wacce da ita za ka rage zafin wannan kaddara ko kuma ka tunkuɗe ta ga baki ɗaya wala ya tamanna ma la matma a fi ba wai ka kana buri da fatar faruwan abin da babu yadda za a ya faru ba fa innahu ajazun mahdud wannan shine tsantsagariyar gazawa ma'ana ta riga ta faru cewa kayi hatsari a mashin ka ji ciwo yanzu wannan kaddara ce wadda ta riga ta faru kuma dama ba ta faru ba sai da Allah ya rubuta ta faru to ka kada kana tunanin da a ce na gyaran burki na yau da safe da da na taka burki nan da ya tsaya da ban kai dukan motar nan ba da a ce mai motar nan bai tsaya akan randan nan ba da ya wuce kawai abin shi ni ma da na samu halin wucewa da da zo faduwa da ban dafa hannuna ba da bai karye ba ka kada duka ta wani tunanin banzan wanda ba zai canza komai ba sai ka fara tunanin ya za a rage kaifin wannan kaddara ta hanyar ka fara tunanin ina ne asibiti ina za ka samu magani na gaggawa ina ne masu gyaran mashin roba roba da suke mushi walda ka fara tunanin hansa ɗinka da ba gani ba yanzu ya za ka welcome back abubuwan da suka watse akan mashin ɗin ya za ka tattara su ka ga yanzu kana neman wasu sababbin asbabu wanda wasu ɓangarori ne na kaddara don kai remedy ka rage wannan bala'i wanda kuma za ka kau da shi gaba ɗaya ka kau shi ina fata mun fahimci wannan to shine abin da yake cewa idan ka daka ta wannan tana tunanin to ka zama gazaji ka gaza wannan tsabaragen gazawa ne ka daya kana irin wannan tunanin malam ya ci gaba da cewa wallahu yalumu alal ajz kuma Allah yana zargin mutane akan gazawa wa yuhibbul kaisa yana son kwazo wa ya'muru bihi yana yana umarni da ayi kwazo wal kaisu huwa mubasharatul asbab allati rabata Allahu biha musabbibati hannafi'ati lil abdi abinda ake yi da kwazo shine mutum ya mubasharanci sabubba waɗanda Allah ya ƙulla wato samun amfanin duniya da lahira da waɗannan sabubban kuli imalu fasayar Allah amalaku kuli imalu ku tashi ku aiki Allah zai ga ayyukan to wannan aikin sababi ne wanda zai baka daman falahi a duniya da lahira wanda Allah zai gani ya rangwanta maka ya maka rahama wanda Allah zai gani sai ya maka hukunci akan cewa to kai iyayenka amma zama da zaka kawai ka ce kana jira to wannan shine raunin da Allah baya so Allah yana son bawa mai karfi mun ji a baya yana yana son bawa mai kwazo al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila min al-mu'min al bawa mai ƙarfi da ƙwazo ya fi alkhairi a wurin Allah fiye da bawa wanda yake mai rauni malalaci wa fi kullin khairun yadda yake fa a cikin kowannen akwai asalin alkhairi shine imani din da haka Allah yana son bayi masu kwazo kwazo din shine kokarin mubasharantar sabubba waɗanda da su ne ake samun amfanin duniya da lahira fi ma'ashihi wa ma'adi a cikin rayuwar duniya da komawa lahira ma'ana kar kawai ka ji falalar da Allah ya killace mama da ta alƙur'ani za a ce su karanta su hau sama za su zama tare da manyan bayin Allah a cikin illiyin za a yi musu kaza za a yi musu kaza bakara da ali imrana za su yi ceto kaza kaza kaza in ka ji wannan falala abin da ake sai ka yi kwazo wajen haddacewa din idan ka samu ka haddace fa biha wa ni'mat idan baka haddace baka haddace iya abin da zaka iya kar kawai ka bana ka ce to mu yanzu kwakwalan mu ai sun yi sanyi na za mu iya wannan Allah da ya samu dace mun yi sa ƴaƴan mu sun haddace sa cece mu to wannan kai malalaci ne Allah baya san irinka sahabbai din nan bayin Allah a cikin su sanda aka fara musulunci a kunda shekarun su ya wuce 40 50 60 wasu amma da haka suke daukan haddar abin da za su iya aya ɗaya biyu uku biyar suna haddacewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaga ba su ce kawai bari su bar wa 'ya'yansu da za su biyo baya ba da haka wannan lalacin shine ba a su a ka ce to mu yanzu yaushe za mu iya koyon karatu yaushe za mu iya tada baki yaushe za mu iya kaza yaushe za mu iya kasuwanci yaushe za mu iya karatun boko yaushe za mu iya sana'a kaza ai yanzu wannan sai dai yara to ka zama malalaci kenan to ba a san irin wannan kuma wannan shi zai bude maka kofar lalaci a nan duniya da kuma samun sakamako na malalata a lahira ina fata mun gane wannan fa hadhihi taftahu amal alkhairi wannan kwazo yana buɗe mutane ƙofa alkhairi wa ammal ajazu shi ko gazawa fa innahu yaftahu amala shaitan yana buɗe ƙofa aikin shaitan ne fa innahu idza ajaza amma yanfa'u duk sa'ad da mutum ya gaza daga abin da zai amfane shi wasara ila al-amani al-batila ya tafi zuwa kan burace burace mabarnata bi qaulihi ya dinga cewa law kana kaza wa kaza ai da an yi kaza da kaza bai faru ba da an yi kaza da kaza bai faru ba walau fa'altu kaza kaza da na aikata kaza da kaza ya faru yaftahu alaihi amalu shaitan wannan zai bude mishi kofa aiki shaitan ne fa inna babahu al'ajazu wal kasalu kofar shaitan tana faruwa ne ta hanyar gazawa da kasala ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما da haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya tsare shi daga gazawa da kasala wa huma miftahu kulli sharri su biyin su ne mabudi na duk wani barna wa yasduru anhuma alhammu da zai biyo baya idan ka zama malalaci kasalalle shine zaka shiga cikin alhammu damuwa wal hazanu da bakin ciki wal jubunu da ainihin tsoro wal bukhlu da rowa wa balaqud daini da kuma bashi ya ci kwaikwaye ka wa galabatul rijali da kuma mazaje su fi karfinka waɗannan kaga kuma duka abubuwa ne na malalata na waɗanda suke failures a ce kawaye gari cikin bakin ciki da damuwa da tsoro da rowa da bashi wanda ya maka katutu da kuma komai ka je nema ba ka samu sai wasu mazaje sun galabace ka akan neman aure neman admission neman aiki neman sana'a duk abin da zaka nema an fi karfinka kai. baka da wani kataɓus ba za ka iya eh, wato raising wani alam wani wani wani ka cewa kai ma kana da ta cewa a cikin wata harka ba to ka zama ka zama abin nan kenan talasuru wato wanda baka da wani amfani me ke jawo wannan kuma asali shine lalaci da gazawa mutum ne ya taso dan talaka sai ya samu labarin ai da baban shi da wana kaza minista tare suka makaranta sai fara tunanin to ka gani ku yanzu baban mu ma da yayi makarantar nan bai tsaya kawai irin ta da aji bakwai din nan ba ai shi ma da yanzu hala minista ne ko babban famsek da yanzu muna Abuja kawai mu ma abin muna ta harka yadda waɗannan suke morewa wanda ai shi ya ja mana sai kenan sai mu kwara talaucin da Allah ya jarabce mu da shi sai kuma kawai ya ta ya ta eh, eh, eh, zama a bakin titi yana kallon masu wucewa da motoci yana kwafa yana ce musu barayi ne macuta ne sata suka suka samu kuɗin nan in ya ji wani labarin wani ya samu aiki ce ai saboda dan dan wane ne shi mu ga gashi ko karatun mun kasa ba ya kasa yin komai da zai amfani shi karke a cikin wannan damuwar zai rayu ya mutu a cikin wannan bakin cikin zai rayu ya mutu babu ran da zai kamo waɗancan ko yayansu sannan kuma dole zai buƙatu zuwa ga wasu buƙatu ya fara cin bashi har bashi ya dabaibe shi ya zama bashi ya dabaibe shi saboda yau ya karba a can ya sai wando ya karba a can ya sai kati ya je wannan shago ya ci abinci ya je can ya sai buredi ya je can ya anshi hayan riga ta zuwa ta taɗigun 'yan mata kullum bashi na ƙara dabaibaye shi har ya zama kamar an saka shi a cikin buhun bashi sannan kuma sai a wayi gari duk abin da zai nema ba zai samu ba kaga ba wanda zai ƙara bashi bashi ba wanda zai bashi yaya aura ba wanda zai bashi haya gida tunda an san ba zai iya biya ba ba wanda zai bashi aran mashin ko mota dan mutane ba ba sa baka ko da aro sai san kafi karfin abu kala da kyau ka gani sai an an san kafi karfin shi sannan za baka aran irin wannan abu sai ya zama gaba ɗaya ya zama wato abin nan malalaci makasalanci taɓaɓɓe sai duk mai kawo mishi asali wannan raunin da kasala da haka ba fan mumini ba ce fa masdaruha kulluha anil ajazi wal kasali duk waɗannan maɓuɓɓugarsu source ɗinsu shine kasala da ajizanci yana nan yana cikin wannan kasalan zai ga wani ɗan talaka irin shi ya yi rising from grass to grace ya zama babba ya kamo waɗancan da da yake ganin su wai su ai an su ne da da cokalin zinariya ya kamo su ko ya ɗara su shi kuma yana nan a abin nan sai dinga cewa kuma muna zaune fa nan fa wannan yaron muna zaune nan fa ya fara makaranta ba ka ji wai shine kaza yanzu kuma da gaske ne suna zaune din ya fara makaranta hala ma sun san uwar shi ma tana budurwa ma hala ko tana karama yarinya da gaske din ne amma ba su ci moriyar rayuwarsu ba kwata kwata wannan abin takaici matasan al'umma hausawa sun fi kowa yin wannan abu a waɗannan garuruwan namu na Zaria da Kano da Sokoto da Kaduna da makamantansu inda kaje je anguwannin Hausawa da Hausa Fulani za ka tarar da matasa da irin wannan mugun tunanin suna nan zankame sai ka dinga tunanin wai meye mustaqbalin wannan al'umma in ya zama matasan ta galibi aka suke yayin da 'ya'yan wasu yarurruka ko ƙabilu ko wasu addinai waɗanda galibi mu hausa fulani da ake cewa muna rena waɗannan sai su zo sun fi mu talauci amma kuma sun fi mu himma da ƙwazo sai su cimma abin da suke cimmawa shiga nan cikin AB zare ka ga abin da ke faruwa za ga yaro ne ya zo daga wani gari can nesa bai san kowa a zariyan nan ba kuma zai zo da wando kwaya biyu ne kawai ta yi da shed kwaya biyu ko uku kuma in ya zo tun da ya zo yin wani tun ya zo post UTME to fa ba zai koma ba dan baya da zai koma sai dai nemi abin da zai dinga yi kawai na kwadago da da aikin karfi da makamantansu ya dinga rayuwa karkashin wannan abu in ya iya wata sana'a ya dan samu jari yana sai da katin waya ko yana yin typing commercial ana biyan shi ya dan samu wani wuri yana yin photocopy ko ya je in ana gini yana daukan kwangiri wani ya tafi sabon gari yana dako a tasha wani ya kama aikin karan mota wani ya nemi keke nafe yana tukawa duk suna wannan ayyukan fa a nan Zariya ne a Kano ne a Sokoto ne a Maiduguri din da suka samu suna yin ayyuka na makaskanta ba su da shi a matsayin komai ba bayan lokaci kankani su samu admission su zauna da haka ba su biya kwadar registration din da haka ba su karatun da haka ba su ta shan wahala amma sai su dage a karatun sai ga daga baya sun gama karatun su samu abin da za su wasu a rike su a matsayin lecturer a department da suka yi wasu inda suka tafi NYC a can za su makale ba za su bari su gama kawai wai su kara gaba ba muku za ga 'ya'yanmu ba ma su zama gwan NYC din din da suka je fata suke a ba su redeployment su dawo gida musamman yanzu da abin ya lalace su dawo gida su zaman su suna wannan zaman kashe wandan da haka ba su ma zauna aka ga irin abin da suka iya ba balantana ce ko za a yi din sa wuraren ayyuka ba su ma zauna ba su kuma da aka tura su ƙauye da birni ko mun nisa sai saƙuwa su zauna suna nan suna aiki ana kallon ƙwarewarsu a jihohin da ake da ƙarancin manfawa irin jigawa misali da gombe je ka ga yawan sa wajen saboda mutanen ƙasa suna da ƙarancin manfawa na ma'aikata to sai ka ga waɗannan copas ɗin ana riƙe su su ci gaba da ayyuka inda aka ɗauke su haka za su ci gaba da ayyukan nan ba za su fasa ba wani sai ya samu wuri yi private school ko ya business center yana sai da katin waya yana ana yana sai eh, eh, da cd da, memory da haka zai fara bayan lokacin ƙarshe sai ya ganshi da supermarket sai je kuma ya gayyato babashi da kanwashi da sauransu duk sai kawo sai aji sai ba lokaci sai a ce arna sun cika mana gari in ba arna ya zami in sun ban mu imu imu ko mun gane jama'a da kyau wallahi wannan shine hakikanin abin da ke faruwa abu ne mai ban takaici kuma za ka rasta ina za a bullo mushi sai ka ga sun makalkale a wurare daban-daban kuma duk inda ake neman aiki za su shiga su fita amma mu ba ba ruwan mu aiki in ba garin mu bane ba za mu yi ba a garuruwan nan ma sai mun zaba sai kaza sai kaza an ba mutum malamin firamare ya ce ba zai ba an ba shi malamin sakandare ya ce ba zai ba sai do kuma ya rasa wanda zai na san mutanen da aka ba su lakcarin ne ma wasu wanda ana ganin shi da kamar dan mai koko sai su ce kai shi ba zai lakcarin a foli ba gaskiya shi sai dai jami'a sai bai daga baya kuma ya rasa na foli din ya rasa na jami'an ko ya rasa na fc din e ko kuma wani ya ce shi ba zai aiki a asibitin state ba sai dai federal sai zo ya rasa na state din ya rasa na federal din sai daga baya yana yawo yana neman ma private inda zai aiki ya rasa Ta su kuma duk waɗannan yaran ƙabilu ɗin jama'a ba sa da irin wannan orientation ɗin mu kuma abin takaici da yan talakawa mu da yan masu kuɗin mu duka tunanin mu kenan kowa kawai so yake samu yadda zai yi kuɗi kawai ya bi wani shortcut overnight kawai a ganshi da kuɗi abin da kawai da mutane yaran muke kenan shi suke fadawa cikin irin wannan hadar wanda ka ji malam ibnu qayyim zuziya yana fada nan game da kasala da lalaci gari ya waye jama'a sai kawai kaga matasa kowa dai tukuna na farko ba shi da kuɗin ma da zai karya a ce da yancin shi zai ci abin da yake so da ka sai abin da babu shi ta bashi kuma hala maraya ne uban ya mutu babu ce take kokari da haka ko kwanda ta ba yan ƙananan yara shi ma saurayi da gemun shi ba abin da zai sha kenan yana ganin matasa suna karyawa da waina da ɗan wake da shayi da indomi ba zai iya karyawa da wannan ba saboda malalaci ne shi ba zai iya cin abin da yake so ba kuma ana bin shi bashi a shagon indomi da haka zai dama su gan shi da haka dole matasan su tashi jama'a su nemi sana'o'in yi ba aibi ba ne a ce gashi kana sana'a karama ce malaman sunna matasan zamanin farkon musulunci sahabbai da dattawansu da malamansu da waɗanda suke basu share da malanta ba a cikinsu don ka bi tarihinsu da sana'o'insu sawa'un alarmomi ne malaman hadisi ne malaman fikihu ne malaman da'awa ne malamai ne ma'aikata gwamnati irin alƙalai da malaman fada kowanne da aikin da yake daga kasuwanci da noma da kiwo da wasu sana'o'i na hannu da suka gada duk in ka bi tarihi zaka ga wannan ba abinda za a yanzu ana ana ta ba kai bane amma mu ne yanzu aka wayi gari zamani ya zo mutane sai ga mutum bayi da sana'a bai sana'a komai kuma wai yana so a bashi yan mutane ya aura ya samu wata yarinya yana ta hure mata kunne da zantuttuka masu daɗi amma bai da sana'a in an ce ba za a bashi ba ya ce saboda an gan shi bai da sana'a gaskiya ne mana an ga ka ba harkar sana'a da baka yan mutane kai baka ci bai ta bata ci ba da haka matasa akwai sana'a Allah shi kyauta malam su gaba da cewa wa unwanuha law tambarin wannan gazawar shine law falidhalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna law taftahu amal ash-shaytani dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law tana bude kofar shedan fal mutamanni man a'ajazan nasa min a'ajazin nasi wa aflatihim mutum mai burace burace wanda baya kokarin komai sai dai buri to yafi kowa shiga cikin gazawa kuma yafi kowa shiga cikin fallasa da talauci fa inna tamanni ra'asu amwalil mafalis domin dama buri shine asalin jarin mutane fallasassu fallasassu waɗanda suke cikin talauci jarinsu shine buri kawai a dinga cewa kawai Allah ya sa mu ga kaza Allah sa kaza na ma in samu kaza kuma baka yin aiki da zaka samu irin wannan wal ajazu miftahu kulli shar dama ita gazawa ita ce mabudi na duk wani shari gaba daya abinda ake ce ma al ajaz gazawa malamai suka ce shine naqidul hazam duk abin da yake akasin kwazo duk abin da yake ya saba ma kwazo daga na ake cewa al'ajuzu tsohuwa saboda ta gaza ba ƙarfi babu abin nan karsashi a jikinta shekaru su riga sun cinye ta haka abin nan al-mu'ujiza da ake cewa abin da mutane suka gaza daga yin irinsa irin na annabawa kenan shi ma daga wannan asalin ne haka al'ajuzu al'ajuzu cinya ko kafa baya ana faɗa haka saboda ita ce a baya a jikin dabbobi ko a jikin mutane ma saboda asali a yaren larabci al'ajazu huwa ta'akhur to ana ce ma cinya al'ajuzu da damma akan jimun saboda lura da cewa tana baya ne wa aslul ma'asi kulluha kulliha al'ajazu asalin abin da ke kawo saban Allah gaba daya shine gazawa fa innal abda ajizu. an asbabi a amali ta'ati bawa yana gazawa daga bin ɗaukan sabubba waɗanda za su ba shi dama ya aikata ayyukan ɗa'a idan ya samu kashi a cikin haka wa anil asbabin lati tub'iduhu anil ma'asi bawa kuma yana gazawa daga ya iya guje ma sabubban da za su nesanta shi daga sabon Allah wa tahulu bainahu wa bainaha ya kasa guje ma sabubban da za su shiga tsakanin shi da saban Allah fa ya kawo fil ma'asi wannan ke aukawa da mutane cikin saban Allah gazawa daga ayyukan alkhairi da kuma gazawa daga nisantan ayyukan sharri fa jama'a hadha alhadithu ash-sharifu fi isti'azatihi sallallahu alaihi sharri wa furu'ahu wannan hadisin ya hada kenan wajen nuni izuwa ga cewa manzon Allah sallallahu salama. yana neman Allah ya tsare shi daga tuwasan shari da kuma rassa na shari. wa mabadihi wa ghayatihi da mafarin shari da matukarsa wa mawaridihi da magangarar shari wa masadiri da kuma tushen inda shari ke bullowa wa huwa mustamilun ala samani khisali wannan hadisi na dauke da abubuwa guda takwas kullu khaslataini minha fariqatani qarinatani duka abubuwan guda takwas za ko waɗanne biyu suna matsayin ɗan juma ne da ɗan jumai ka kaga sai manzo Allah ya ce a'udhu bika min alhammi hammi min wal hazani Allah ina neman ka tsare daga alhammu da alhazan yace wahuma qarinani da alhammu da alhazanu tagwaye ne abokan juna ne dan juma ne da dan jumai dan me alham shine damuwa damuwa asalin damuwa shine ya zama kana da wato wata wani yanayi wanda yake sa ka cikin ɗarɗar baka san ya za ka yi alhazan shi kuma shine baƙin ciki wanda yake damuwa ta riga ta daskare ka kenan shine alhazan ah, yace ah, yace ah, wahuma Ƙarina ne su ɗin guda biyun to suna matsayin watan kishiyoyin juna ne ko kuma eh, ƙawayen juna fa innal makruha alwarida alal qalbi yanqasimu bi itibari sababihi ila qismai abin da yake damuwa wacce take baibaye zuciya tana rabuwa dangane da sababin faruwarta zuwa ga abu biyu fa innahu imma an yakuna sababuhu amran madiyan ko ya zama dalilin damuwarka wani abu ne da ya riga ya abku fa huwa hazana wannan shi ke haifar da damuwar da ake ce alhazan abu ne da ya riga ya faru wani dalili da ya riga ya auku ya zama fi'ilu madi ya zama khabaru kana shi ke sa maka damuwa to sunan wannan damuwan alhazanu wanda shine akasin alfarahu idan wani abu da ya faru ya zama mai daɗi ya sanya ka cikin farin ciki sunan shi alfarah lafazin alhazan ana cewa hazan ai mishi wasali fataha fataha hazanu ko kuma huznu idan aka yi fataha akan ha'un to sai ai fataha akan zayu idan ko aka yi damma akan ha'un sai ai ma zayun ɗin ɗauri hazanu ko kuma huznu kamar yadda ake cewa rashadu da rushdu akwai rushdu akwai kuma rashad duka ma'anarsu ɗaya haka hazan da huzun larabawa suna tahariki ga ha'un da zayun don sauƙin fataha-fataha amma saboda nauyin damma in suka yi damman farko sai su ce huznu sai a yi taskinin zayun don haka ɗin halla a wajen ma'a akwai bambanci dan kankani tsakankanin hazan da huznu wanda yake faruwa a ma'ana ce ƙari akan ɗayan in ka kalla misali faɗin Allah da yake cewa abin nan alhamdulillahi lazi azhaba annal hazan hazan to wannan ya zo da hazan mai fataha haka can kuma ma ashku basi wa huzni ilallah ashku basi wa huzni ilallah abinda malamai suka ce hazan mai fataha akan yi amfani da shi don nuna baƙin cikin da ya faro daga waje ya shiga zuciya wato wani abu ne faru a gefe ba da kai ya faru ba amma sai ya shafe ka to hazan kenan kaga bakin ciki yana da dan sauki akan bakin ciki wanda ya faru a kan kanka kamar na baban annabi Yusuf din nan inna ma ashku basri wa huzni ɗanka da kake ji da shi kake so shi ‘yan uwansa su tafi da shi su ɓatar da shi su yi kidnapping ɗin shi ko su nemi su kashe shi kaga bakin ciki ne wanda kai ya shafa tukunna primarily kafin ya shafo ni to wannan shine huznu zaka ji koda a kalmar yafi nauyi fiye da hazan wannan ta bangaren ma'ana kenan ta bangaren amfani da shi a lafazin wasu malamai suka ce idan ya zo a mahallin nasaba to ana amfani da hazan kamar yanzu nan mahalli ne na maf'ul bihi alhamdulillah alladhi azhaba annal hazana haka ah, ah, menene wa ayinuhum tafidu min ad-dama'i hazanan hazanan ko Allah ya ji duwan fi kaga wannan shi fi mahallin nasab ne to idan yazo a cikin mahallin nasaba sai amfani da mai hazan din dan ya fa sauki amma idan yazo a wani mahalli wanda yake kaman na abinda ba nasaba ba wanda yake nuni zuwa ga wani abu kaman jarra ko raf'a ko mahalli na raf'a to sai amfani da lafazin huzun domin nauyinsa duk da yake wannan kaga ba zai zauna ba a can na inna ma ashku bathi wa khudni dan shi ma mahallin nasba ne wallahu alam zaka yi karanta littafin ainihin wato tajul arus min jawahirul qamus na al imamu murtada zabidi wajen bayani akan lafazin hazan zaka tare ya kakkara bayanai akan wannan kalma wallahu ta'ala alam wa imma an yakuna kuna amrin mustaqbalin yakuna amrin ko ya zama bakin cikin yana faruwa gare ka ne ta tsoron wani abu da zai faru a nan gaba kaga akwai abin da ya riga ya faru sai sa maka bakin ciki an yi maka wani cin mutunci ko an maka sata ko ka samu wani kare arziki ko ka faɗi a zaɓe kana jin damuwa to wannan huzun ke hazan kenan ko huzun ko ko kuma bakin cikin da ke faruwa tunanin to yanzu ba za ka iya samun asara kaza za ka iya samun matsala kaza al'amura sun faru sun nuna maka cewa akwai yiwuwar ka samu wani tsautsayi ko wani tashin hankali game da wani abu da yake shirin faruwa akwai alama za ka samu matsala dangane da wani abu da yake shirin faruwa sai ka fara shiga bakin ciki ko to wannan shine fahuwa yuhdisul hamma shine yake farar da alhammu daka alhuzunu aka sai shi alfarhu shi kuma alhammu aka sai shi asurur bisa wannan ma'ana surur shine tunanin faruwar wani abu na alheri kafin ya faru zai sanya maka surur wancan kuma tunanin wani abu da ya riga faru na alheri zai sanya maka farin ciki ko to a larabci sunan shi alfarahu wannan kuma wanda kake anticipating a larabci sunan shi al kamar yadda bakin cikin da ya riga ya faru a larabci sunan shi alhazanu ko alhuzunu wanda bai riga ya faru ba sunan shi alhammu a hausa na ganin duka sunan su bakin ciki da farin ciki ko wallahu a'lam wa kilahuma min al duka da alhammu da alhazanu suna faruwa ne idan ka zama wanda yake gazaje fa inna ma maba la yudfa'u bil huzni bil huzni ai abin da ya riga ya wuce ai ka iya tunkuɗe shi da bakin ciki bakin cikin da kake yi ba zai sa abin ya fasa faruwa yadda ya faru ba ko a wayi gari an canza shi daga yadda ya faru ba bal bin riba, za ka ture bakin ciki ne na abin da ya riga ya faru da nuna yardarka da abin da Allah ya yi walhamdi da godiya ga Allah wasabari da haƙuri wal imani bil qadari da imani da qaddara wa qaulul abdi da kuma faɗin bawa ya ce qadarul lahu ko lahi wa ma sha'a fa'al Allah ne ya ƙaddara kuma Allah yana yin abin da ya ga dama ko wannan ƙaddara ce ta Allah Allah yana yin abin da ya ga dama dama Allah shi kadai ne sarki mahalicci wanda ake gode mishi akan abin makruhi alhamdulillah allazi sukan faɗa su ce alhamdulillah allazi la yuhmadu ghayruhu ala makruhin godiya ta tabbata ga Allah wanda ba a gode ma waninsa akan abin ƙi, duk da Allah mahalicci zai jarabce ka da wani abu na ki amma da haka cewa zaka yi alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nari in an maka rasuwa haka zaka ce ya haƙuri ne kake cewa alhamdulillahi baka cewa to ai mu an riga an cutar da mu an kashe mana uba ba za ka ce haka ba ko kaga kana gode wa Allah akan abin da kana jin damuwa a cikin ranka game da shi wa ma yustaqbalu haka nan kuma abin da zai zo na bakin ciki da kake tsammani la wa aidan bil hammi shi ma ba a tunkuɗe shi da wannan damuwa da kake bal imma an yakuna lahu hila fi daf'i ko ya zama abin da kake tunanin zai faru ya zama bakin ciki gare ka to kai tunanin shin akwai dabara da zaka tunkuɗe shi akwai dabarar da za ka hana wannan bakin cikin faruwa to idan akwai dabaran to kaka gaza daga aikata dabara ya zama wani abu ne wanda a cikin ɗabi'a zai iya yiwuwa ka ka tsinkayi faruwarsa alal misali a ce dukiya ce ka sanya a wani kasuwanci sai kuma ka tsinkayi wannan kasuwancin yanzu an samu matsala an riga an saka kuɗi a account akwai wanda zai siyo kaya a wuri kaza ya sako su sai kuma ka samu labarin to yanzu wannan kayan ba ba sa shiga to kaga abin da ka yi shi ne. kana da yadda ka yi ka canza wannan me ka yi sai ka yi kai ka yi communicating da abokan kasuwa cewa kar a siyo kayan nan a dakata tukunna ba ka tsaya kana damuwa cewa to shikenan yanzu ai mun riga mun zama mun tsiyace ai ai shikenan kuma talauci ya zo mana ka tsaya kana maganganu wanda ba za su kai ka ba fala ya ajizu anhu kar ka gaza daga yin wannan dabara wacce za ka tunkuɗe barna ko kuma ka rage ka rage effect ɗinta wa ma Allah ya kula lahu hila fi daf'i ko ya zama ko baka da wata dabara ba yadda za a aikatun kuɗa wannan abin ya riga ya faru ya zama kamar kawai ya riga ya auku ne fala a aminu karka karka samu wato gazawa da yanke tsammani daga rahama Allah ko kuma ka ɗauka ƙarshen duniya kawai kenan ka ɗauka daga nan ko babu baka da sauran rayuwa kana neman aure sai ka samu labari kafin a sanar da kai officially cewa ba za a baka ba ko kanin yari ya siranta maka cewa ai an riga an ce wani za a baka to sai ka sai ka ga za ka iya yanzu kai kokari ka siya wani a cikin masu bayarwa dan a canza alƙalin ba in ga za ka yi haka sai ka yi in ba za ka yi ba ka ci to shikenan haka zaɓe an riga an gama kirga ƙuri'u saura kaɗan wanda mazaɓa biyu ko ta rage ko an kawo su ka cinye su ka san ba za ka ba za ka cinye wannan takarar ba ko akwai da ra'ayi a murɗe zaɓen <laughs> ko ku ba da ra'ayi ba da ra'ayi ɗan aka sa a tsare sun yi yawa to ko sai ka miƙa al'amari ga Allah ce to shikenan har Allah sa ka shefu alheri to kaga shine idan ba ka da wata dabara kar ka gaza daga yadda da kaddara da Allah ya maka wala yalbasu wa yalbasu lahu libasu sai kuma ka sanya riga ta ainihin yarda da kaddara din wa ya akhudha lahu uddatahu ka dau harama ta shiri wa ya ta'ahaba lahu kai shiri uhubatahu la'iqata bi kai irin shirin da ya dace da wannan matsayin wayasta yastajinna bi junnatin hasinatin min tauhid ka nemi tsari da kariya ta hanyar wata abin nan wato garkuwa ta tauhidi wa tawakkuli da dogaro ga Allah walin ɗirahi baina yadayi rabbi ta'ala da faɗuwa a gaban Allah subhanahu ta'ala wal islamu lahu war riba bihi da kuma miƙa wuya ga Allah da yada da Allah rabban fi kulli sha'in a matsayin ubangijin komai wala yarda bihi rabban fi ma yuhibbu duna ma yakra kar ka zama mai yadda da Allah akan abin da kake so amma abin da baka so baka yadda da Allah akan shi fa idza kana hadha fa idza kana hakaza idan ka zama mai yada da Allah a cikin abin da kake so amma abin da baka so baka yada da hukuncin Allah kai lam yarda bihi rabban alal itlaq sai zama ma'anar shi baka yada da Allah ubangiji bane gaba daya fala yardahu rabbu lahu abdan alal itlaq to shi ma Allah ba zai yada da kai a matsayin bawa ba gaba daya fal wal hazanu la yanfa'ani al abda al batta da bakin ciki na abin da ya faru da bakin ciki na abin da ake sa ran faruwa faruwarsa ba sa amfanan bawa kwata-kwata bal madarratuhuma aksaru min manfa'atihima hasali ma cutarwarsu ta fi yawa fiye da amfanin su fa innahuma yud'ifanil azama suna yin rauni da ƙoƙarinka wa yuhinanil kalba suna raunata zuciyarka wa yahulani bainal abdi wa da ijtihadi ma yanfa'uhu suna shiga tsakanin bawa da tsakanin ƙoƙarin da yake yi na abin da zai amfane shi wa yaqta'ani alaihi tariqan sayri kuma suna gintse mishi hanyar tafiya au yunkisanuhi ila ila wara'i ko kuma su sa yayi ribas ya juya da baya au ya uqanihi ko kuma su sa mishi tarnaki wa yaqfanihi su da shi waje ɗaya. au hajubanihi anil alami allazi kullama ra'ahu shammar ilai ko su sha makance shi daga tutar da in ya hango ta zai dinga yin kwazo wajadda fi sairihi ya ƙara kwazo wajen tafiyarsa huma, su gaza wannan guda biyu bakin ciki na kafin da na bayan himlun faqilun dako ne mai nauyi ala zahari sa'il akan gadan bayan mai tafiya bal in aqahu alhammu wal hazanu an sha'awatihi bal inna in aqahu al-hamm wal hadun an shawati wa iyatihi allati tadurruhu fi ma'ashi wa ma'adihi in tafa bihi min hadha al yace hasali ma su bakin ciki da damuwa din idan ya zama sun iya watin su sa ma mutum da baibayi game da sha'awa da yake fama da ita da ƙoƙarinsa na yin saɓo wanda wannan sha'awar da ƙoƙarin za su cutar da shi a rayuwarsa da makomarsa in tafa bihi min hadal waje da zai ci moriyan wannan raunin da wannan damuwar ta wannan fuska saboda mene wa hadha min hikmatil aziz al hakim wannan ya daga cikin hikima Allah ubangiji mabuwai mai hikima an sallata hadain al jundaini ala al qulub al mu'rida anhu ya sanya waɗannan sojoji guda biyu su zama suna juya zukata waɗanda suka kau da kai daga barin Allah alfarigati min mahabbati su juya zukata waɗanda suke sun wofanta daga san Allah wa khawfihi zukatan da suka wofanta daga tsoron Allah wa raja'ihi zukatan da suka wofanta daga sa fatan samun lada da karama a wurin Allah wal inabati ilayhi zukatan da suka wofanta daga koma zuwa ga Allah wa tawakkul alaihi zukatan da suka wofanta daga dogaro da Allah wal unsi bihi zukatan da suka wofanta daga jin daɗin tarayya da Allah <clears throat> wal firari ilaihi zukatan da suka wofanta daga komawa zuwa ga Allah da gudu zuwa ga Allah walin qita'i ilaihi zukata wanda suka wofanta daga sakankancewa al'amarin Allah liyaruddaha bima yabtaliha bihi min al-humumi wal ghumumi sai Allah ya sallada bakin ciki dan ya kawutar da waɗannan zukata daga abin da suke so su yi na ɓanna <coughs> Allah ya sanya damuwa a cikin zukatan don ya kautar da su daga abin da suke so su yi na ɓarna wal ahzani wal alamil qalbiyya an kasirin min ma'asiya wa shahawati al murdiya Allah ya sanya musu bakin ciki da damuwa a cikin zukata saboda wannan bakin cikin da damuwa a zukata su karkatar da su daga barin sha'awa da sabo da abin da zai sa su zama sun yi fita daga da'a Allah wa hadhihi alqulubu fi sijinin min jahimin fi hadhihi da irin waɗannan zukata suna cikin wani gidan yari ne kamar jahannama a nan duniya wa in urida hal khairu idan aka so su da alkhairi kana hadduha min sijinil jahimi fi ma'adiha sai zama wannan zama da suka yi cikin bakin ciki da talauci da bala'i a nan duniya shine rabonsu na bakin ciki da bala'in jahannama sai zama Allah sai kare su daga barna a nan duniya sakamakon haka wannan bala'in duniyan ya zama musu a madadin bala'in lahira ma'ana mutum ne asali ba tsoron Allah ne yasa ya kame daga barna ba tsoron damuwa da taɓa faruwa da shi ko kuma da za ta biyo baya yana tsoron idan ya je ya sata yanzu to hukuncin fa shine kisa za a kama shi a da kai a same taya a kona shi kaga ba Allah yake ji tsoro ba yana jin tsoron yin zina ne saboda kai kamu da S in ya kamu da S ya zai shiga cikin bakin ciki da stigma tsakanin mutane za a dinga nuna shi saboda kada ƴan mutane ce ciki a ce sai ya rike ɗan yana jin wasu tsoron wasu abubuwa ne yana jin tsoron ya satan ansa ne saboda kada a kama shi a kore shi a makaranta yana jin tsoron ya ainihin wato yi abubuwa na barna ne saboda abin da zai biyo bayan na Allah wadare da al'umma za su yi shi to wannan bakin ciki zai dinga damuwa kullun cewa kai da ba dan kaza ba aiko da yayi kaza da ya samu halin yin wannan abu kaza din ba dan tsoron nan da yake ji ba tsoron consequences din shi yasa conscious din shi ya ga mai kada yi wannan abu to zai zama yana cikin damuwar sanya yi abin da kuma damuwar ba zai samu halin yi ba saboda wannan tunanin wannan bakin cikin da yake ciki ko to alheri ne gare shi saboda a ƙarshe dai zai wayi gari waɗannan sa'o ɗin bai yi su ba to rashin wannan saɓon zai karanta tarin zunuban shi sai ya samu tsira a lahira sai zama wannan bakin cikin duniyan to shine a madadin bakin cikin lahira da bai shiga inda yayi saba kaga bakin cikin ya zama mishi alheri kenan shine magana ibnu qayyim ina fata mun gane jama'a sai ya ci gaba da cewa wala tazalu fi hadha sijni hatta tatakhallasa ila fada'it tauhid ita zuciyar ba za ta fita daga cikin wannan bakin cikin ba sai ta tsira daga cikin bakin cikin duniya ta daina damuwa da shi ta zama tana damuwa ne da tauhidin Allah ya zama yanzu mutum yana jin tsoron sabo ne saboda tsoron Allah mahaliccinsa to anan zai ji daɗin ƙin yin sabon da daɗin imani da taƙawa sai ya samu salama a cikin zuciyarsa baya damuwar komai ya satar dukiyar gwamnati ne saboda tsoron Allah saboda tunanin Allah yana ganinsa kuma zai masa hisabi akan wannan dukiyar ba tsoron EFCC ko kora a wajen aiki ko makamancin haka ba kaga wancan zai faru ga mutumin da ya ji tsoron kar a yi mishi tonan siriri kar a kwace dukiyarsa to wannan tsoron mutane din ne ya sa ya ƙin saɓa don haka halinsa wajen tsira da salama ba ɗaya ba ne da halin wanda tsoron Allah ne ya hana shi wannan wanda tsoron Allah ya hana shi ba baya cikin damuwa yayin da wancan ku zai dinga damuwa cewa da ba dan tsoron EFCC ba da ya kwashi kuɗi da kuma ya kwashi kuɗi shi ma da ya more da ya yi fataka yadda saura suke shi kuma wannan zai ga a ah, tsoron Allah ne ya hana shi da haka ya gamsu da abin da ake bashi na albashin shi baya jin damuwar rasa wasu abubuwan duniya kaga ko anan duniya zaka ga makomarsu ba ɗaya bace tunaninsu ba ɗaya bane falsafar rayuwarsu ba ɗaya bace ko mun gane me yasa wannan ya samu jin daɗi saboda tauhidi ne hana shi saban Allah tsoron Allah ne hana shi fasikanci da shan giya da cace da zina da cin naman mutane da giba da duk sauran barna tsoron Allah ne ya hana shi shi kuma wancan bai yi bane saboda bai samu dama ba me hana shi samun dama tsoron abin da zai biyo baya tsakanin shi da mutane to wanda zai samu kawai salama game da ƙin yin zulubai shine wannan wanda yake kin yin zunubai saboda tauhidin Allah kuma littafin adda'u waddawa na shi dai malam ibn qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi malam yace wal iqbalu ala Allah sai ya koma zuwa ga wal iqbali ala Allah sai ya fuskanci Allah wal bihi ya zama yana jin dadin kasancewa shi tare da Allah waja'ala mahabbat mahabbatahu fi mahalli dabibi khawatir al-qalbi wa wasawisi ya zama ƙaunar Allah tana cikin duk abin da ke yawo a cikin zuciyarsa da wasu wasan da yake ji a zuciyarsa bi ya kunu zikruhu ta'ala wa hubbuhu wa khawfuhu wa raja'uhu ya zama ambatan Allah da san Allah da tsoron Allah da fatan samun abin da ke wurin Allah wal farhu bihi da jin daɗin abin da Allah ya masa na karama da imani wal ibtihaju bi zikrihi da yadda yake raya zuciyarsa take tumbatsa da ambatan Allah huwa Mustauli mustawli ala ya zama waɗannan su suka mamaye zuciyarsa al-galiba alaihi waɗannan abubuwan su zama su suka ci nasara akan zuciyarsa allazi mata faqadahu wanda duk sanda ya rasa waɗannan abubuwan faqada quwwatahu allazi faqada qutahu allazi la qiwama lahu illa bi zai zama kamar ya rasa abincinsa ne wanda baya rayuwa sai da shi wala baqa lahu biduni abincinsa wanda ba zai rayu ba sai sai inda abincin ولا سبيل إلى الخلاص إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه mutum ya sani يسني تشوى باب zai زي يكوتا daga waɗannan cututtuka waɗanda suke su ne mafiya girman cutukan zuciya wa afsaduha lahu mafiya girman cutukan da suke ɓata zuciya illa bi zalika sai da kuma zuwa ga Allah wala balaga illa billahi wahdahu yasan cewa kuma ba abin da zai ishe shi sai Allah fa innahu la yusilu ilaihi illa huwa babu abin da zai kai shi zuwa ga Allah sai biyayya Allah wala ya'ti bil hasanati illa huwa ba wanda yake kawo kyawawan abubuwa ga bawa sai Allah wala yasrifu sayyi'ati illa huwa bawa ya san cewa babu mai tunkuɗe mishi munana sai Allah wala yadullu alaihi illa huwa babu abin da ke nuna mishi hanya sai Allah wa idza arada abdahu li amrin idan bawa Allah ya so shi da wani abu hayya'ahu lahu sai Allah ya tsara mushi yadda dai kai ga abu fa minhul ijadu Allah ke samar da abun wa minhul i'dadu Allah ke shirya maka hanyar samun abun wa minhul imdadu Allah ke bayar da gamdakatar din samun abun wa idza aqamahu fi maqamin ayi maqamin kana idan Allah ya tsai da kai akan wani matsayi kowane iri ne fa bihamdihi aqamahu fi da godiyar Allah zaka samu tsayuwa a wannan wajen wa bi hikmatihi aqamahu fi kuma Allah ya tsere kai ne a wurin saboda hikima wala yaliqu bihi ghayruhu wala yasluhu lahu siwahu babu wani Allah da ya dace ka gode ma babu wani Allah da ya dace ka yarda da hikimarsa sai Allah kuma babu wanda ta taka sai Allah wala mali al wa ma mali al ma aqa wala mali al ma aqa Allah babu wanda ya sai hana ka abinda Allah ya baka wala mutiya limama na'a babu wanda ya sai baka abinda Allah ya hana wala yamna'u abdahu haqqan huwa lil abdi kuma Allah baya hana wani bawa haƙƙin da na bawa ne fa yakunu bi man'ihi zaliman lahu ballantana a ce Allah yayi zalunci in ya hana shi bal innama man'uhu liyatawassala ilaihi bi mahabbihi ya abudahu Allah yakan hana bawa wani abu ne don ya zama wannan hanin ya zama hanya ta farki da zai kai bawan zuwa ga samun soyayya Allah wal ya tadarra ilai kuma dan hakan ya zama dalilin da zaka rankafa ga Allah za ga mutum ya shiga talauci to talaucin nan da Allah ya jarabce shi da shi Allah ya sani ne a cikin ilimin sa cewa talaucin ya fi mishi alkhairi akan dukiya idan an bashi dukiya zai faddare amma talaucin nan zai takura shi ya sa ya zama cewa yana rankafuwa a gaban Allah yana neman sabati da daraja a wurin Allah wai ta zallala baina yadayhi ya zama ya kaskantu a gaban Allah wa ya tamlaqahu ya zama ya makalkalewa Allah wa yu'ti faqarahu ilayhi haqqahu sai kuma ya baiwa talaucin shi zuwa ga Allah haƙƙin talaucin ma'ana ya yarda cewa Allah ne ya jarabce shi da wannan talaucin bi haisu yashhadu fi kulli dharratin min dhara min ta albatinati wadh-dhahirati faqatan tammatan ilayhi ala ta'aqubil anfasi ya zama a kowane komayya da ke cikin tunaninsa na ɓoye da na fili yana tabbatar da lalle shi matalauci ne bai bukata zuwa ga Allah tare da duwan numfashinsa ya san Allah ne yake bashi shi wa hadha huwa alwaqi'u fi nafsi amri kuma dama wannan shine abin da yake faruwa a asalin hakika wa anna wa in lam yashhadhu al falam yamna'ir rabbu abdahu mal abdu muhtajun ilaihi bukhlan minhu kuma koda bawa bai shaida irin wannan tauhidin na cewa Allah ne ke yin komai ba wannan bai hana Allah ya ba bawan abin da ya ga damar bashi Allah baya ruwa wala naqasan min khaza'ini Allah kuma baya kin bayarwa da tunanin cewa taskar za ta kare <coughs> ko za ta yi ƙasa ko kuma tunda taskar ba za ta isa ba bari ya wa masu da'a ya hana marasa da'a walasta isaran alaihi bima huwa haqqul abdi ko kuma saboda Allah yana sanya ya rike wani haƙƙi na bawa yana ganin ya fi bawan bukata zuwa ga haƙƙin bal man'uhu da yaruddahu ilaihi Allah yana hana bawa ne saboda hikimar ya maida bawan zuwa ga tauhidi da bin Allah wal yu'izzahu bitadallil lahu dan kuma ya ɗaukaka bawan da rankwafa da gudana ƙarƙashin hikimar Allah wal yughniyahu bil istiqari ilaihi don kuma ya sa mishi wadata ta buƙatuwa zuwa ga Allah wal yujbirahu bil inkisari da dahi don kuma ya daure shi da karaya a gaban Allah dan ya karaya a gaban Allah sai Allah ya daure shi wal yuzikahu bi mararatil man'i wa halawatil khudu'i lahu a halawatil khudu'i lahu dan kuma ya dandana mishi dadin rankwafuwa a gaban Allah ta hanyar hana shi wani abu da Allah ya bashi da ba zai addu'a ba da ba zai nema a wurin Allah ba su? da yayi asaran wannan addu'ar da yayi asaran nuna bukatar shi zuwa ga Allah wa ladzatal faqri ilai Allah ya shayar da shi dadin talautuwa zuwa ga Allah wal yulbisahu wal yulbisahu khal'atal ubudiyya dan kuma Allah ya sa mishi rigar bauta wa yuliyahu bi azlihi ashrafal wilayati kuma Allah ya bashi wato walistaka mafi daraja ta hanyar kwabe mishi wancan burin na duniya waliyushidahu hikmatahu fi qudrati Don kuma Allah ya sa bawa ya ga hikima Allah a cikin kaddara Allah wa rahmatahu fi izzati ya ga rahama Allah a cikin buwaya Allah wa birrahu wa lutfahu fi qahri ya ga kuma wato abin nan baiwa Allah a cikin lutufinsa da cikin ainihin wato ƙarfin Allah wa anna man'ahu ata'un kuma ya gane cewa idan Allah ya hana ka ba to wannan hanawa ita ma bayarwa ce wa azlahu tauliya in Allah ya cire maka wani mukami to ya baka wani mukami ne kuma daban mai daraja wa uqubatahu ta'dibu idan Allah ya jarce ka da wani talauci uquba to ladabtawa ne akan wani laifinka haka wani rashin lafiya ko wani na ƙasa ladabtawa ce wa imtihanahu jarabawa Allah mahabbatun wa atiyya wato ƙaunar Allah ce da kuma kyauta don haka Allah yana jarabtar mafiya kusancin bayan shi da mafi girman jarabtawa annabawa da manzanni mal amsal fal amsal wa taslita a ada'ihi alaihi sa'iqun yasuquhu bihi ilaihi sannan kuma in ya ɗaura abokan gabanka akan ka suka ci nasara akanka ka to kamar Allah yana nufin ne ya amfani da wannan dama ya ja ka zuwa gare shi wannan kun ga a kamar da muke faɗa da safe ɗazu a wajen kata iktida'u idan ana karatu ana karatu ne akan suluki ba amma kaji yadda ya rikice kuma katin aƙida kuma bai yi wasa da shi ba zai ta bayyana shi nan dalla dalla ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayani akan wannan tawakkali da ubudiyya da komawa zuwa ga Allah da rafkana a gaban Allah amin da da rusuna a gaban Allah da bawa yake bukatuwa zuwa gare shi saboda ya samu shiga da daraja da ɗaukaka a wajen Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda muhimmancin aqida malam ibnu al-qayyim kaga bai yi wasa wajen bayanan nan ba na aqida tare da cewa asalin littafin ko mas'alar da yake magana a kai ba mata ba ce, ina fata mun gana wannan Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik